shi yana wani aiki na asha wanda da za a bada labari ba zai ji daɗin a bada labarin abin da yake yi ba to ran alkiyama Allah zai kona mutum akan wannan aiki da ya faɗi na da yake aikatawa ina fata mun fahimta dan haka kai naka shine kai wa'azi ka faɗakar ka nusar ka nuna ga abin da ya kamata a yi in Allah ya ga dama sai ya shiryar domin shiryar tashi ce in ya ga dama kuma ya ɓatar domin ɓatarwa shi ma adalcinsa ne ina fatan Allah shirya da mu baki ɗaya Allah ta'ala ce man yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha duk wanda ya wani ceto mai kyau yayi wata alfarma mai kyau ya kullahu nasibun minha zai zama yana da rabo na lada daga wannan alfarman da yayi ma wani ceto da yayi ma wani wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda kuma yayi ceto mummunan ceto yayi wata alfarma mummunan alfarma ga wani akan sabon Allah ya hu kiflun minha shi ma zai zama yana da nashi rabon na wannan zunubin da za a ba wancan da ya aikata aikin zunubin wa kana Allah ala kulli shay'in muƙita. Allah kuma ya kasance mai kiyayewa ne akan komai yana ganin komai kuma yana kiyayewa abinda wannan aya take nunawa shine idan Allah subhanahu wata'ala ya baka wata daraja ko ya baka wani ƙwarewa ko wani ilimi da zaka iya ceton dan uwanka musulmi da ya shiga wani yanayi to wajibinka ne kai haka kuma in kai kana da ladan wannan kuma kakka nemi ya baka wani abu gani da ceton shi da kai in har mutumin kirki ne domin in kai haka shi ake cewa al'akalu bi shafa'ati ci da ceto misali malami ne ke wa'azi kawai sai aka samu wani wanda baya son wa'azi ila an yi wani wa'azi yake ganin kamar da shi ake sai ya kirkiri wani laifi saboda shi yana da yana da ƙarfi ko yana da dukiya ko kuma yana da manya sai ya kirkiri laifi ya jingina wa malam yasa aka kama malam dan a daina wannan wa'azin aka kama shi aka je aka kulle kai kuma sai ka gane cewa ga abin da ya faru makirci aka shirya wa malam kai kuma kana da ja kana da mana kana da kima kana da daraja a inda aka je aka kulle shi din da zaka yi zaka ce a fitar da shi ko ba irin wannan wanda zaka zo ka ce me wane yi aka ce kaza ne ce ku sake ku sake shi mun gane irin wannan alfahman to mutumin kirki ne yana aikata ayyukan kirki sai ya gane cewa an zalunce shi ne sai ka ce kawai a sallame shi inda dama zaluntar shi aka yi ba wani laifi yayi ba to wannan ceto ne kai saboda kila bacin kayi wannan sai a manta da shi a wurin ya tsawon lokaci ba kuma ta kanshi ba to wanda ya irin wannan ceto ya irin wannan alfarma mai kyawu Allah ta'ala ya ce yana da rabu na lada a wannan aikin da ya yi kada ya ce a bashi wani abu kada bayan an fito kuma ya ce to ka san dai bacin na je da baka fito ba ko a je a haɗo dubu ɗari a'a ba za ka yi haka ba ina fata mun fahimta ko kuma ka ce a daina wa'azi akan iri abu kaza iri kaza dan naga ana yawan taba mu akramakan lahu to kaga nan ma an yi taban nan kakka yadda ka yi ceto kuma ka nemi a ya ka ta wani hanya al'akalu bi shafa'ati kenan Allah ya tsare mu haka nan wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan mutum ne ka san cewa mutumin banza ne an kama shi dan fashi ne amma saboda kana da kusanci da shi ila dan uwanka ne na jini ila abokinka ne ko dan wani abokinka sai ka shiga ka fita sai da aka fitar da shi ya zama ba za a hukunta shi akan wannan laifi da yi ba ko mutum ya son kai na ganganci saboda kana da dama kana da ƙarfi ka san attorney general ka san wani ka san wani sai a shiga a fita cikin ƙanƙanin lokaci an fito da shi to wanda diye wannan zunubin da wancan yayi aka so a hukunta shi a kansa ka hana a yi to za a ɗebi wannan zunubin kai ma a dafta maka ya kullahu kiflun minha kun ga nan wurin aikin lauyoyi shi ma zai shigo cikin nan wurin mutumin kirki wanda ka tsaya mishi a kotu domin gaskiyar shi ta tabbata haƙƙin shi ya zo gare shi kada a danne mishi sa kada a zalunce sa kana da me kana da lada na wannan ina fata mun fahimta amma kuma wannan bai hana kuma a biya ka wani abu na me lokacin da ka bata na wannan aikin da kake saboda karatu ne ake karatu shi kuma mafi yawancin karatun boko in mun kalla za karatu ne na sana'a ko ba kamar yanzu akwai wanda shi kafinta ya iya akwai wanda shi kuma allura ya iya da fiɗa duk sana'a ce in ka kai wancan mai allura da fiɗa kai shi wurin kafinta ba zai iya ba in ka ɗauko mai kafinta kawo shi wurin allura da fiɗa shi kuma ba zai iya ba da haka duk sana'a ce to don haka wanda yake karatu na low yake kuma tsayawa mutane a kotu domin kwato musu haƙƙin sana'a yake yi to amma ana son a wannan sana'ar tashi ya tsare gaskiya a biya shi haƙƙinsa na wannan sana'ar da ya yi na tsayawa na amfani da ƙwaƙwalwarsa da iliminsa da saninsa da ƙwarewarsa wurin ƙwato wa mai haƙƙi haƙƙinsa sannan kuma a lokaci guda ya tabbatar da cewa duk wanda zai tsaya mawa mai gaskiya ne idan ya zama da cewa ka fara tsayawa mutum a matsayin lauyan shi mai kare shi a kotu a wata shari'a sai daga baya sai ka gane cewa ba shi da gaskiya ai akwai yanayin da ake za a iya ci gaba amma kai ba manufanka a kwaci haƙƙin wannan a bashi ba to ka san shi bai da gaskiya Manufanka shi ne a tafi din a ci tafiya amma a tabbatar wa mai gaskiya da gaskiyarsa shi kuma idan an gane laifinsa a sassauta mishi kada a mishi hukunci wanda yake ya wuce laifinsa ina fata mun fahimta amma ka san cewa wannan azzalimi ne dukiyar marayu ya danne ya ɗebo wani abu a ciki ya baka ya ce mu je kotu ka ce duk yadda za a yi ma ba yadda za a kwashe dukiya nan a hannun sai duk yanda za a yi a kada a raya kai ne mai gaskiya ka san kuma ba shi da gaskiya to ka shiga cikin wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha ba a ba wa wanda bai da gaskiya kariya ana sane kuma da rashin gaskiyansa amma idan mutum ya ba da kariya bisa rashin sani sai daga baya bayyana gare shi cewa wanda yake bawa kariya nan ashe mutumin ne azzalimi to wannan Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi amma kana da masaniya ka shafa fuskar ka toka ka je ka kwato haƙƙin wani saboda ka iya shirya zance ka iya jero bayanai ka iya kiyaye sake kyasai irin wannan da aka yi a kotu kaza da kotu kaza ka shirya wa alƙali ya hau ya hukunci ya kwace haƙƙin mai haƙƙi ya ba wanda ba shi ke da shi saboda iya zancen ka to Allah ta'ala zai haɗa ka da kai da shi wancan ɗin gaba ɗaya cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah bai kiyayewa ne akan dukkan komai duk abin da muke aikatawa Allah na gani kuma yana kiyayewa Allah ya ba ikon gyarawa الله تعالى تقول وإذا حييتم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أردوها إن الله كان على كل شيء da aula subhanahu wataala ya ce wa idza tun. idan aka gaishe ku bi tahiyyatin da wani nau'i na gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yadda amsan wannan gaisuwan da gaisuwar da tafi wannan kyau auruduha ko kuma yadda kwatankwacin irin gaisuwan da aka yi muku Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah ashe gaisuwa da Allah ya sunnanta mana ita ce sallama gaisuwar da Allah ya sunnanta mana ita ce sallama kenan wa idha hayyitum bi tahiyyatin idan aka muku wata irin sallama fa hayyu bi ahsana minha idan za ku ba da amsan wannan sallaman ku amsa da sallaman da tafi wannan kyau idan shi ma mai sallaman ya riga ya kure maneji aurudduha kuma sai ku mai mishi da irinta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani sahabi ya shigo ya ce assalamu alaikum manzon Allah ya ce wa alaikum assalam ya ce yana da lada goma wani can sai ya shigo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce yana da lada ashirin wani ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu manzo Allah ya amsa mishi sallama yace yana da talatin ashe abinda ake nufi da ahsan shine wanda yafi yawan kalmomi na falala ina fata mun fahimta don haka idan mutum zai sallama an so ya cika shi wannan cikawan irin yanda ya zo a sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya riga ya kure ma jikinin to kai in zaka amsa in so samu ne ka ce mishi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ka mayar mishi da kwatankwacin irin yanda yayi ko ya ce assalamu alaikum in zaka mayar ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ka mayar mishi da irin nashi ka ce wa alaikumus salam ina fata mun fahimta ashe ba a mutum sallama ya ce yau barka dai akwai masu irin wannan a ce assalamu alaikum sai ce barka dai to ina barka ka ka ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba barka uskure ne da yawa akwai masu irin wannan malamai suna cewa ita yin sallama din fara sallaman mustahabbi ne a mafi rinjayen abin da malamai suka tafi fara sallaman mustahabbi ne amma idan aka baka sallaman kuma amsawan kamar yadda amsa kuma wajibi ne farawa mustahabbi ne mayarwan kuma wajibi ne da haka a lokacin da kuke zaune sai wani ya zo muku sallama ko da kuna faɗa da shi wallahi zai ku amsa daga ce ya ni ba ma inuwa ɗaya da shi to zaka kore kanka daga inuwar duniya da inuwar lahira gaba ɗaya ba a irin wannan gangancin mu Allah subhanahu wataala faɗan ga tsakaninka da shi ne can umarnin kuma Allah daban fiye ce ga yadda za ka yi idza huyitum idan an yi kenan in ba a yi fa za ka shiru yin dama ba wajibi bane amma in aka yi fa fa hayyu to sai an mayar da dole ne a mayar da amsa to a wurin mayar ne aka ce bi ahsana minha in so samu a bada amsa ta sallaman da tafi wanda yayi ko idan ba za a iya bada wanda tafi wanda yayi ba ko saboda yanayin lokaci ko makamantan haka ko halin da ake ciki to dai a mayar da kwatankwacin wanda ya din kada a yi muku sallama a yi fuskan shanu amma akwai wani abu idan mutum ya zo ya yi sallama kamar nan masallacin muna zaune sai mutum ya yi sallama sai mutum ɗaya ya amsa min shi ke ya ɗauke mana ba sai kowa ya ce wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum salam a'a kuma ba ya kalla mutane ya ce wani bai amsa ba wallahi ina ganin fushi yake da ni a'a in dai guda ɗaya ya ɗauke mu saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce li yusallima as-saghir ala al-kabir wanda zai fara gaishe da wani a tsakanin babba da karami shine karami karami shi zai fara gaishe da babba warrakibu ala al-mashi wanda ke kan abin hawa kana cikin mota ka zo wucewa ka zo ke tafiya a kafa kai ba ka mai sallama saboda kai ne kake wani matsayi madaukaki to domin ka nuna cewa dukan ku bayan Allah ne baka dauki wani girman kai ka dora kanka ba sai ka mai sallama haka nan walmashi alal qa'id mai tafiya kuma yazo shudewa ga wasu a zaune akan kujera ko akan benci ko makamantan haka shi zai musu sallama wal qalilu alal kathir wanda ba su da yawa in an haɗu wanda ba su da yawa su za su mun da suka fi yawa sallama to a cikin wanda ba su da yawa na in ɗaya sallama wancan tawagar ɗaya sai ya amsa dai ya wadatar amma dai kam idan aka yi sallama wajibi ne jama'a me a amsa kada ka ce barka dai eh ko yawwa sha assalamu alaikum yawwa a babu ba daidai ba ne amsa za ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya koya sannan kuma akwai kuskure da wasu kan yi in dai mutum musulmi ne walau namiji ko mace ba a cewa wai assalamu alaika da jam'in nan zaka mishi assalamu alaikum wa rahmatullah in zaka amsa mishi aka ce wa alaikumus salam ba wa alaikas salam ko wa alaikis salam ba wannan shine abin da sunna ta tabbatar mutum ɗaya ne mutane biyu ne ba za ka ce assalamu alaikuma ba assalamu alaikum za ka ce musu ko da su biyu ne ba ruwanka da cewa ai su bi daga ce assalamu alaikum ma ko mace ce ka ce assalamu alaiki ko mata ne ka ce assalamu alaikunna a ba a yi assalamu alaikum ake faɗi in ka ƙara ce ka ce wa rahmatullahi wa barakatu kai ma in za ka amsa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu yawa mun gane da kyau da haka sai mu gyara so tare za ka ji an mutum sallama an ce assalamu alaikum sai ce wa alaikas salam kwan ce assalamu alaikum in mace ce sai ce wa alaiki salam a'a manzo Allah bai koyar da haka ba ana yin sallama assalamu alaikum ga mutum daya ana yin sallama assalamu alaikum ga mutum biyu da wanda suka wuce mutum biyu maza ko mata imam fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ce kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna sharaɗi ne shiga aljanna sai da imani sharaɗin imani kuma shine a so juna idan ya zama mumine ba sa son junansu ba su da imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ashe idan ya zama mumine suna kin junansu to sun yi kan tafi da aljanna su, sun ce ya Allah ba mu bukatan aljanna abin suke faɗa wa Allah kenan a lokacin da ya zama abokin faɗanka Muhammadu ne ko Amina ce ko zainabu ce ya zama shi ne abokin faɗanka su ne abokan faɗanka to ka ce ya Allah ba na buƙatar aljannanka abin da kake faɗa wa Allah kenan saboda ba a shiga aljanna sai da imani ba kuma a samun imani sai da soyayyan juna soyayyan juna kuma kishiye da shi da kiyayyan juna kenan da zara aka fara kin juna yanzu an yi kantafi da aljanna an tambadar an zubar sai manzo Allah ya ce bana muku nuni ya zuwa ga abin da in kuka aikata za ku so junanku ba ya ce afshu salama bainakum ku rika sallama tsakaninku ku yawan sallama ku sallama ga wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba shi yasa irin su Abu Umama Talbahili irin su Abdullahi dan Mas'ud sun kasance sukan je kasuwa kawai su ta sallama wa mutane domin samun wannan falalan na yada sallama to idan ga mutum za a mai sallama sai ya fuskan shanu wai shi yana kallon wanda bai sallama bai isa ba to idan wanda ya maka sallama bai isa ba wanda ya ce ya maka sallama bai isa ba ai girman wanda ya bada umarnin zaka kalla ba shi ba hasali ma wai fadalan da ka samu akan shi kafi shi din waye baka Allah ta'ala ya baka da ya ga dama sai ya mai da kai shi shi kuma ya mai da kai ya mai da shi kai amma ta'ala Allah ta'ala saboda hikimarsa sai yayi ka kai ne madaukaki yayi shi shi ne a ƙasa dawo da kanka daidai ƙasa kai ma ka nuna cewa kai ma bawan Allah ne sai Allah sai ya ƙara maka ya ƙara ma rayuwarka albarka amma idan kai girman kai sai Allah sai ya yi fushi da kai kuma ya fita cikin lamuranka Allah tsare mu wasu suna tambaya dangane da abin da ya shafi yi wa wanda ba musulmi ba sallama da kuma idan wanda ba musulmi ba ya yi mutum sallama za a amsa da zaka ji akwai wanda ba musulmi ba amma zai maka sallama zungureriya ta musulmai assalamu alaikum sosai wani ka ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga an yi tsuru-tsuru ga wannan yana zazzar idanu to ya za a yi ne malamai sun yi saɓani dangane da shi in kaɗe da wanda suke ba musulmi ba za ka fara musu sallama ko ko ba za ka fara musu sallama ba sannan in sun maka sallama za ka amsa cikakkiyar amsawa ko ba za ka amsa cikakkiyar amsawa ba da yawan malamai suna ganin cewa ba za ka fara musu sallama ba saboda manzon Allah ya ce la tabda'u ahlal kitabi bis salam kada ku fara yi ma ahlul kitabi sallama ce idan ma hanya ta haɗa ku da su a hanya ku matse su sai sun kai can kurya. ina fata mun fahimta to amma da yawan malamai kuma suna fahimtar cewa akwai tafsil inda ake aiki da wannan hadisi shine a inda yake gida ko ƙasa ta musulunci ƙasar da yake musulunci ne yake da izza a cikinta domin a nuna musu cewa walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin amma inda ya zama ana zaune zama na haɗaka irin zaman mu na Najeriya wanda zama ne abin da ake ce ma yaƙi ɗan zamba zaman doya da manja amma kowa na so ya ga cewa ya nuna cewa shi ne wanda yake ya fi kyawawan ɗabi'u to a irin wannan zama wasu malamai suke cewa babu laifi idan ka fara musu sallama saboda manya daga cikin magabata sun yi sai da na ali wata rana ya haɗu da wani banasare sai ya ce mishi assalamu alaikum sai wani ya ce mishi banasare ne fa sai ya ce to Allah ce fasfa anhum wa qul salam kun ga Ali bin Abi Talib na da fahimtar cewa za a iya yi masa kafirai wanda ba musulmai ba sallama al-Imam al-Auza'i ɗaya daga cikin manya magabata yake cewa duk wanda kai yayi idan kai wa wanda ba musulmi ba sallama manya magabata sun yi faqad fa'ala salihun idan ka ƙi shi ma ka yi daidai saboda faƙat tarakar salihun an samu manya daga cikin magabata su ma ba su yi ba da haka dukkanin ɓangarorin guda biyu wanda duk yi ya yi daidai ina fata mun fahimta da haka shi wancan hadisin bai gangame kowane hali ba bai gangame kowane hali ba waɗanda ake ba irin wannan su ne kafiran da ake yaƙi da su ana yaƙi to ba za ka musu sallama saboda ba aminci tare da su kuma ba ka buƙatar aminci da gare su ina ba ta mun fahimta amma ba yaƙi ake ba ana zama na zaman lafiya ko zaman lami lafiya tsakaninka da su irin zama da muke a yanzu to a wannan yanayin yana halatta gare ka ga musu sallama domin ko ba komai mulatafa su ji daɗi a ransu ƙila hakan ya sa su ji cewa su ma suna da wani sense of belonging hankali hankali kana jawo ra'ayin sa su kuma zuwa ga addinin musulunci haka nan in suka maka sallaman irin yadda suka maka sallama ka amsa musu da irin wannan amsa ina fata mun fahimta duk ya halatta kamar yadda malamai suka tabbatar Allah ya sa mu dace inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai hisabi mai lissafi mai kididdigewa akan dukkan komai kuma Allah yana kididdige ayyukan mu zai ba mu sakamakon sa Allah ba mu sakamako wanda yake muke fata mu ya kai mu zuwa ga aljanna Allahu la ilaha illahu Allah ta'ala shine abin bauta wanda babu abin bautawa bisa cancanta sai shi duk wanda aka bautawa koma bayan Allah to an bauta mu abin da bai cancanta a bauta mawa ba la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi da sannan Allah zai hada ku ya zuwa ranan alqiyama la rayba fihi wanda babu shakka a cikin sa wa man asdaqu min Allah haditha waye ko ya kai gaskiyan zance fiye da Allah subhanahu wataala ba wanda yafi Allah gaskiyan zance dan haka wannan ayan tana nuna mana cewa ashe idan muka rike tauhidi Allah zai hada kalmar mu Allahu la ilaha illa huwa idan muka rike tauhidi to la yajma annakum Allah zai hada tsakanin mu mai ta tafiya zaman lafiya ila yaumil qiyamati har zuwa ran alkiyama wanda za a tara duniyan gaba ɗaya a hisabi ashe idan ana son kalmar musulmi ta haɗu to sai an tabbatar da tauhidi domin shi ne ruhin da zaran aka samu matsala a tauhidi to shikenan an rabu Allah ta'ala shi ne mahalicci shi ne ya cancanta a bauta mishi shi kaɗai bai da abokin tarayya sai an tabbatar mishi da wannan duk wani abu na wata bukata ta yau da goben rayuwa Allah kaɗai ake nufata da shi ba a nema a wurin wani Allah subhanahu wa ta'ala hasali ma waɗanda ake nema din a wurin su ma nema suke a wurin Allah ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba ka rike Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da sahabbai suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da roƙon Allah ya abin yake Allah ta'ala da tashi ba da amsa cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan aka tambayi manzon Allah game da wani abu idan Allah zai bada amsa yakan ce faqul ka ce kaza yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas yas'alunaka ma da yunfiqun qul al'af yas'alunaka anil shahri haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir yas'alunaka anil ruh qul ruh min amri rabbi za ka ga aka ce yas'alunaka to sai ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni sai ba ce fa qul inni qaribun ba domin a nuna maka cewa ɓangaren abin da ya shafi bauta ba wasiɗa ba wasiɗa abin da ya shafi bauta musamman roƙo neman taimako neman agaji kai tsaye ake tafiya zuwa ga Allah subhanahu Shi ne abin da cikin Fatiha fa iyyaka na'budu wa na, sa'in in ka koma zuwa ga malaman larabci malaman qawaidul lugal Arabiya, iyaka tana hasr ne kai kaɗai muke bauta mawa kamar yadda kuma kai kadai muke neman taimakon ka da haka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roƙa roƙi Allah haka ce ya wane mun ba me yi sewa sai Allah in zaka nemi taimako nemi taimakon Allah haka ce ya wane taimaka min ko wane ne wannan nan Allah bai ba shi daman taimako a irin wannan ba sai irin wanda Allah ya ba shi dama na ran alkiyama salihan bayi annabawan Allah za su yi ceto ka nemi Allah ya saka cikin ceton wane ka nemi Allah ya saka cikin ceton manzon Allah da waliyai da sahabbai da ƴan gatan Allah nagartattun bayi za su yi ceto ka roƙi Allah ya saka a ciki saboda man zallabi yashfa'u indahu illa bi idnihi ba mai iya yin ceton ma a wurin Allah sai da izinin Allah don haka a wurin Allah ake nema jama'a mun fahimci wannan da kyau sai an kula da tauhidi matuƙa domin tauhidi da zaran an samu zamiyan kafa a tauhidi to shikenan kuma da zaran an samu zamiyan kafa a tauhidi an samu matsala to kuma a lokaci guda kuma dole mutum ya gane girman mai girma a cikin bayin Allah kaf, babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da kima da girma ba a kwatanta shi da kowa la taqis fil fadli bin nabi shay'an kakkai kiyasin komi kowaye ba a aunawa ba mu gani ba mu auni ba mu hada tsakanin manzon Allah da wani in ana maganar daraja da fifiko shine dan gatan Allah Allah kan yi danshi yakan bari danshi ina fata mun fahimta da haka roki Allah ya maka domin kaunan da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin darajar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka roki Allah ya maka amma kaka ce kana roƙon manzon Allah ya maka ko kana roƙon wane ya maka ko kana roƙon wane ya maka Allah bai ba da wannan sulɗaɗin a hannunsu ba ya bar shi a hannunsa ne shi ne ke bayarwa shi sa manzon Allah da aka turo da sako ya ce idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah in dai roƙo zaka yi roki Allah in taimako zaka nema nemi taimakon Allah amma kana buƙatan a taimaka maka da abin da zaka ci kana buƙatan a taimaka maka da kuɗi da zaka kashe wannan zaka iya zuwa ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda suke zamani ɗaya da manzon Allah suka zo su ce a taimaka musu manzon Allah ya ɗauka ya ba sai ya ce duk abin da nake da shi na alkhairi ba zan taskace in hana ku ba aka ne jama'a ko ba ka ba amma idan aka zo maganan ana neman aljanna ko ana neman wani eh, ci gaba ko makamantan haka kamun kafa ne kawai mutum zai iya yi amma ba zai ce zai roƙi wani Allah ba subhanahu wataala Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace Allah karbi ayyukan mu Allah ya sa mana a cikin mizani Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya biya mana bukatu duniya da lahira waɗanda suke marasa lafiya a cikin mu ya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah ka mu da lafiya ya Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu mu da muke da sauran numfashi ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen mu ya Allah ka ilmantar da mu ilimi mai amfani ya Allah ka cika mana bukatunmu dukkaninmu da bukatunmu na alkhairi ya Allah ka cika mana su ya Allah waɗannan ayyuka da muke a cikin wannan wata na Ramadan ya Allah ka azurta mu da ikhlasi ya Allah karba da gare mu ya Allah ka cika rayuwarmu akan irin wannan aiki ya Allah ka mana jagoranci kaka bamu da wayon ya Allah bamu da wayo bamu da karfi bamu da dabara sai tare da ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم